kuma habiya kamar yadda muka saba muna kuban Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu a duk abin da muke yi za mu tashi ba ko mu sha mata ko mu shita mika تبلغ كل ما نبي فرق المفاهيم يوم ونسلم قادو نيمي ضمى مارك وتأتي كلمة المشاركة هو المشاركة هو المشتركة وتمكن mace ce ta mace ba ta haihu ba amma tana da miji mahaifiyarta tana raye ko kakarta in ba mahaifiya ce sannan tana da yan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya maza ko maza da mata sannan tana da yan uwa wanda suke uwa ɗaya kawai suka hana su kuma a wannan nau'in gadon ashabul kurudi za su cinye gadon bai ba su da komai miji sahibu mafdin ne uwa ke da samfin ne ‘yan uwa da umarai a sabo famfin ne miji a lokacin da matarsa ta masu ba ta ba jika na wajen na ba ta sababin dukiya da ta yake da shi sababin dukiya kaga abin da ya rabu rabi uwa tun da da ɗan uwa da umai da ɗan uwa shaƙiƙai za ka tsaya a gadon kai bisa shida ne su bi ‘yan uwa da umai za ku zo su gaji ɗan uwansu a matsayin ta ta kalala wato wanda ta mutu ba ta da ɗa ba ta da ɗa ba ta da ɗan ɗa ko ɗan ɗa kuma ba ta da ruwa, ya mutu da haka ta zama cikakkiyar kalala to rabon ƴan uwa lu'ummai idan suka fi ɗaya to sulusi ne ɗaya bisa uku na dukiya to kuma in muka kasa dukiyar ku shida za mu ba miji rabi shi ne kashi nawa kashi uku saura kashi nawa uku uwa da mun ce a kashi shida za mu ba ta kashi ɗaya ne saura nawa su kuma ‘yan uwa lukummai fa'alinsu ɗaya bisa uku ne nawa za a ba su biyu ina tsawon kuɗi to ga kuma ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya dama suna jiran ka rage ne ga shi ɗan uwan da suke uwa ɗaya ya sami gado ƴan uwan da suke uwa ɗaya uba ɗaya sun zauna a hannu magwada an fahimta wannan ita ce nau'in gadon da muke magana a yau to yaya wanda aka haife su a wani gida mun haɗa uwa za su zo su gaji ɗan uwanmu mu da muke uwa ɗaya uba ɗaya a ce sai a ban mu da gadon hawaye Wa ya fi kuma da mamaciyar nan an fahimta to wannan ita ce matsalar al malamai a zamanin da na kuma hakan ya auku da ya raba dukiya Ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya kuma ɗaya da mamaciya sai suka gaba a ba su komai ba sai suka ce ya tafi musulmi yaya an ba wanda dan uwanmu uwa ɗaya muke da shi amma mu da muke uwa ɗaya ba ɗaya mu masa komai sai da na kuma ya ce eh haka Allah ya yi bayani an ce a ba miji ya rabi an ba shi kashi uku cikin shida an ce a ba uwa kashi ɗaya cikin shida ta kwashe sauran biyu an ce ɗan uwa da umar a ba su ɗaya bisa uku biyun kenan ya zan yi ya suka ce tsoyar sarkin musulmi muƙaddara baban mu dutse ne ba mu yi tarayya da waɗannan a cikin kowa ba to mu yadda baban namu a teku mu jefa shi dutse mai mun yadda shi ba mu ba uwar ta haife mu ba sai uwar ta haife mu to me zai hana mu Aiki ciki dai muka zauna sai da za mu yake eh to akwai abin kallo a nan saboda haka ku zo ku haɗu da waɗannan 'yan uwa na ku haɗa daidai ne daidai ku yi ishtiraki da su ku yi tarayya to shi ne ake ce mata musharraka ko musharrika ko mushtarika a irin wannan gadon dole ne ya zan su yan uwa al'umman sun wuce ɗaya ba al'ummi ɗaya ba ne ko al'ummi ya ɗaya domin idan ɗaya ne za su rage wani abu an fahimta ba ɗaya bisa uku za a bayan ba ɗaya bisa shida ne kaga ɗaya zai rabu sai yan uwa ke kai su gada don haka aka ce dole sai ya wuce ɗaya ya zan tuli kuma mutum biyu ne ko fiye da biyu an gane wannan hmm. wannan sha'ani ne sharaɗi na biyu ya zan cewa su waɗannan 'yan uwa shaƙiƙai ba mata ne kawai ba idan dukansu mata ne lu'ummai ba su hana su gado wakil saboda su ma suna da rabo a alƙur'ani ina fata mana fahimta saboda haka bai family da mai family din sun hadu ba a zuci ba to wani bai hana wani ko da ka sani ya fi karfin waɗanda za a ya yi karanci akan waɗanda za a ba don haka sai a yi abin da muka sani ana ce mishi mene al'auni sai a yi auni sannan idan mace ɗaya ne da namiji to har yanzu ne za a koma su haɗu da 'yan uwa da umai su yi tarayya a kan dukiyar da sama sulmani a sulhun dukiyar kenan kuma idan suka je haɗuwa da wa da umai. a nan za su ɗauki hukuncin gadon lumai ne ba maganar lizzakari mitula hazbin ya yi, a gado mulkarka ko musharaka ko da su shakikan da mata da maza a cikinsu suka haɗu da lumai za su raba wannan sulufi to da matan shakikai da matan lumai da mazan shaƙiƙai da mazan lu'ummai duk daidai wa daida za a raba ba wani lizzata min ya kula hafin kurkaye ina fatan ana fahimta mun yi wannan bayanin don mu fitar da shi sarari muka karanta a bayanin sai ya zama mana cikin sauki ya ce wa intajin ta ji zaujan idan za ka yi a sai ka ga mai magadan akwai mai gida miji kenan wa umma da uwa na mamaciya ga mijin mamaciya ga uwan mamaciya wani fa duka za su gaji wadda ta mutu wa ikwatin lu'ummin, ga kuma 'yan uwa lu'ummai fiye da ɗaya daga biyu ko nawa ne wanda suka haɗa uwa ɗaya da mamashiya hazin sulufa wanda su gadon su sulufi ne lu'ummai ga miji ga uwa ga 'yan uwa lu'ummai wanda suke da gadon sulufi ga 'yan uwansu ko dukiyar 'yan uwansu وإهوة أيضا لأب وأم وأبي sannan ga wasu ‘yan kowa su kuma kowa ɗaya uba ɗaya shi ne wa'adin su dangantakansu da wannan da ta mutu uwansu ɗaya ne ubansu ɗaya wasu da bifar nasabi su kuma waɗancan masu gado guda uku miji uwa ‘yan uwa da umai sun cinye dukiyar gaba ɗaya saboda akwai su da rago na farari an fahimta saboda haka su uku nan nau'i uku nan sun cinye dukiya ga asibai na jiha miji ya sauki mene nawa Shi ne muka ce za a kasa shi da asalin matsala. in an ba shi rabi za a ba shi nawa uwa tana da ɗaya bisa shida za a ba ta ɗaya saura biyu wanda ke da ɗaya bisa uku tunda an maida shi shida nawa za a ba shi biyu kaga waɗannan tun cinye dukiya gaba ɗaya to wani ke watan aizan lukumin wa'adi ga 'yan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya suna jiran kowa ya kwashi nasu sannan su kwashi saura wata gama kulma da gashi masu samalin nan sun kwashi dukiyar karanta da kaf ba sauran komi da fafin nasari da famalin rabon nan da aka yanka musu an gani faja'alhu kumtilahu li ummi to yadda za ka raba gaddama da su ɗan uwa lukumai da su ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙai sai ka mai da su gaba ɗayan a hukuncin lukumai shi ne faja'alhu kumtilahu li ummi duk sai ka mai da su lukumai kawai waje al’abahu hajaran fil yammi kamar da baban kamar dutse ne da aka jefa shi a teku ya tafi ba za a kaji gane shi an fahimta domin duk wannan rigimar ai dan ba ba ne a da da uba dukkan su ba za su zo ba mai gado kawai miji da uwa da uba an fahimta miji da in ya kwashi uku uwa sai ta ɗauki sulufal baƙi ɗaya sulufal baƙi kenan uba kuma zai kwashe biyu shi na an gama to tun da ba uban to ku ɗauka uban dutse ne an jefa shi a teku ba ma zai sake fitowa ba saboda haka duka muhimman ne uwan mu dai ne da kai da shaƙiƙan da al'umma mun zama uba ɗaya a manta da uba shi ya sa wasu malamai suke kiran wannan nau'in gadon hajariya wasu sukan ce masa yalmiya wasu sukan ce mata umariya sannan ta fi tuna ko ta fi shahara da musharraka ko musharraka an gane ko wakatin alal ihwati sulu tarika daga nan da yan uwa shahidai da yan uwa al'ummai sai ka raba masu ɗaya bisa ukun nan da suka gada na abin gadon ne na ce maku a nan da shaƙiƙai maza da shaƙiƙai mata da lu'ummai maza da lu'ummai mata duk za a haɓa daidai ne ba wani maganar lizzakari misla habdal unsayaini fa hadhihi al ne al-mushtarika wannan mas'alar ita ce ake ce mata al-mushtarika an fahimce ta to ga mai sharki zai kama mana bayani أقول سورة مشتركة أن تخلف امرأة متى تموت تبر زوجا مجنتا وأما دمعبيتا وعددا من أولاد الأم da wasu daga cikin 'ya'yan mahaifiyarta 'ya'yan mahaifiyarta ma'ana wanda suka hada uwa ɗaya isnaini fa aksar ya zanta bar mutum biyu ko biye da biyu ba bambanci maza ne la'umma ko mata ne ko namiji da mace ko maza da mata duk ɗaya ne in dai ba mutum ɗaya ba ne wa min al-ikhwati al-ashqa haka nan ga kuma wasu ‘yan uwa wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da mamaciya wahidan fa aksa mutum ɗaya ne ko fiye da ɗaya duk ba bambanci sawa kana abu au ma'ahu kuke shaƙiƙa au aksara tare da wannan ɗan uwa shakiki ko ‘yan uwa maza shakikai akwai ‘yan uwa mace shakikiya ko ‘yan uwa mata shakikai tare da ‘yan uwansu maza shakikai guda ɗaya ko jini aulam mai kurko ko mazan ne kawai ba mata a cikin fa innal fuhuda fiha tattagaru ko tarika za mu ga rabon in aka zo mabawa ya cinye dukiyar shakikai ba su da komai lissaukin jin miji za a kasa shida a bashi rabi uku kenan walil ummi sudur uwa za a kasa shida a ba ta kashi daya sudisi kenan wale auladil ummi kullu yan uwa Lukulmai, su ma za a kasa uku a ba su kashi ɗaya kashi biyu kenan kaga dukiya ta ƙare falkiyasu su kotil ishwatil ashirka idan ka duba a kiyasi Ɗan uwa shakikai kenan sun zama fango yawon ni uwa ɗaya uba ɗaya muke da ita ga shi ban samu komai ba amma an ba wanda suke uwa ɗaya kawai kowa kowa da ɗaya kan wasu gida kenan ko da uba la'annahum asaba me yasa ba su samu ba saboda su yan zaman suɗi ne suna jiran a ci ne a bar masu saura to duk an cinye ba a bar komai ba وبه قال أبو حنيفة وأحمد وروي عن الشافعي wannan ai haka abu halifa ya tafi a kan dai haka za a yi shakikai sai haƙuri da imamu ahmad da wata ruwaya ta imamu na shafi'i wal mazhabul mu'tamadu anhu amma mazhaban da aka dogara a kai irin wannan gado an yi ji'alu kulluhum auladi ummi a mai da su duka 'ya'yan uwa a manta da uban lishtirakihim fil idlaqi bi ummi saboda duk sun yi tarayya suna da kusanci da mamaciya ta hanyar wa uwa ce wa tulga sahabatul ab sai a kauda ido a yi watsi da kusancin mamata da uban a manta da uban an gane ko fi haƙƙil asabatul Shafi wahidan kana au aksa game da haƙƙin asibi shaƙiƙi ta ce to kai daina maganan uban ku ɗaya tsaya a uwanku ɗaya an gani mutum ɗaya ne ko fiye da ɗaya hatta la ya kuta la kuta domin kada ya haka komai wai kusan musulun tarika daga nan sai a haka sulisin gadon nan wato ɗaya bisa uku na dukiyar gadan nan allazi huwa fardu auladil ummi wanda shine kasar ‘ya'ya wanda aka haɗa kuwa ɗaya da su alaihim sai a haba ga ɗan uwa lukumai da ɗan uwa shaƙiƙan gaba ɗaya wa ala adadin ashiƙa ala adadin rukufihim haka za a haba adadin shaƙiƙai da lukumai mutum nawa ne sai a ce a yanzu da biyan ne amma an haɗa sun kai goma sai a ce to ku haba goma da matanmu da su duk kowa a ba su daidai kashi daidai an gani ya sami fihin zakar wani ba da namiji da na mace min kai ne a ƙungiyar nan biyu wace ƙungiya biyu wanda suke rukumai da waɗanda suke shakikai da su da matansu rabo daidai wa daida za a yi bihi qala malikun wa al-madinati wal basratu wa sha wannan shi ne abinda malam imamuna malin ya tafi a kai da malaman madina da malaman basra da Sha. wa qawluhu inda mai littafi ya ce waje al'abarun hajaran fil kamar da baban kamar dutse ne an jefa shi a teku aika mai lam a nasa ka ɗauka kamar ma ba ku ba. وأشار به إلى ما روى الشافعي يا يدوني لي فأبند إمامنا الشافعي يرويه من أن الأشقاء شوى شقيقي قالوا لعمر sun ce masayidina umar amma a hada jirfasahu lokacin da ya nufi ya kada su ya hana su gado ya amiran mu'mini na satin musulmi haƙ ƙaddara anna abana kana hajaran babanmu ya zan dutse ne mulka wanda aka jefa shi filiyammi a teku wafi ruwaya kana kimara? kaddara ya zan jaki ne shi yasa wasu kuke kiran gadar shimariya duk ana kiranta da wannan suna A alaisar kumbuna wahida to uwanmu ba ɗaya ba ne mai bambancin mu da za a ba su a hana mu wata hasala barika sai sai ne na umar ya ga wannan istinbatin nasu yana da kyau ya ya ce a za ku shiga da wata bai na kumbin tashri sai ya yanke hukunci da su yi tarayya a kan kulkin nan wani zalika kula sabu biliyan yammiya shi sa ake ce masa yammiya ake ce mata hajariya ake ce mata himariya aida an gane ko walau kana badilul ummi jadda da a ce a maimakon kuwar kaka ce to lam ya tafi mai hukum da hukunci bai canza ba domin a nan za su hana ta gado walau kana auladin ummi wahidan da kuma shi ummin mutum ɗaya ne to lam takun mushtaraka da ba ta zama gado mushtaraka ba la adamin istiraki saboda za a rage wani abu ba za a cinye duka ba sai su yi haƙuri su kai da abin da ya yi saura eh, idan guda ɗaya ne sai ta ɗauki su jisi. ita da ummiyan ko da ummi sai ta ba su kuma shakikai sai su ma kashi ɗayan nan safiyan yana ga da ummi ya fi shakiki gado kenan an gani wallahu ta'ala ta'ala wa ta'ala eh, daga yau teku wato ta teku ina ga na yi bayani abin da koma ko na warware ma'anan kuma wannan bayanin ma daga fassaran abu ya ce zuwa shafi akila ya fita ba sai mun sake maimai ba inda mai tambaya ya yi in ba ku za a ja mana baitoci to ba za a ja baitocin kila kafin a gama tambayar ta hukumu